Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika yarkwatar jam'iyyar APC takardarsa ta tsayawa takarar zaben fidda gwani don neman ta zarce a 2019. an yi dafifi a harkar jam'iyyar don shaida mika takardar inda hakan ya haɗu da mika takardun da wasu masu neman takara na sauran kujeru kamar gwamna da majalisar tarayya Shugaban jam'iyyar Adams Oshimole ya jagoranci sauran shugabanni don karɓar takardar da tun farko magoya ba suka tara naira miliyan 45 suka saya. Tsohon minista Dr. Ibrahim Yakubu Lame da ya mika takardarsa ta neman takarar gwamnan Bauchi ya shaida taron. Chairman na ƙasa ya sake jaddada mana cewa za a yi ƙato bayan ƙato. Dalilin da ya sa ba za a yi dama ake tsoro shine saboda rijista bai fito ba. to yau rijista ya fito da kati wanda aka fara ba mu shugaban kasa saboda haka duk wani tsoron da ake yi cewa babu rijista yau rijista ya fito kuma da wani rijista za a yi kato bayan kato muna fata maganar da ya yayi a yau akan za a yi kato bayan kato in aka yi haka zai gyara adalcin da aka san jam'iyyar apc da ita zai kara haɓaka darajar da shugaban kasa muhammadu buhari yake da shi a cikin 'yan najeriya musamman jama'ar kasar ah, bauchi zai kara ma ita kanta jam'iyyar apc daraja da cewa ta ɗauki matakin da za ta yi adalci. Wani fitaccen ɗan siyasa da ke mara baya Alhaji sanin Malam ya ce hanya ɗaya mafi sauƙi ga nasarar APC a dukkan matakai ita ce ta da gwani da amfani da tsarin 'yar tinke. Abin da zai yiwu ya ci zaɓe in Buhari zai gyara ya gyara. gyaran ko shi ne ya tsaya ya jajirce kamar yadda talaka yadda da cewa shi ba a zalimi ba ne to ya yarda ya tsaya ya ga cewa ya yi overriding waɗannan gwamnoni nasa cewa duk inda aka ce za a ji ai demokuraɗiyya in in shekara za a ɗauka ana yin primaries ya kamata a tsaya yi shekara a ɗabi a tattara mutanen hukumar zaɓe da sauran hukumar tsaro a je wannan jiha a ce a yi ƙato bayan ƙato in aka yi wannan jiha yau gobe a yi wancan jiha in shekara za a yi ma ana a yi wannan shekara ana firamaris kuma wanda ya ce masa ba a zaman lafiya a nosis ya manta ne borno sun yi zaben lokal gamman ya manta ne yobe sun yi zaben local gamman. anguwar rusatu inda sakatariyar apc take na samun cinkoson motoci yawan motocin jami'an tsaro da ma jami'an tsaron haka kuma da ya hada da datse hanyoyi a duk lokacin da shugaba buhari ya shigo sakatariyar nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya